bayanai na ma cewa mutane na ƙara kamuwa da cutar ne sakamakon matsalar zafi da ake fama da ita a wannan lokaci ko da ke hukumomin jihar na ma cewa lamarin bai kai matsayin annoba ba kuma sun ce suna ɗaukar matakin gaggawa a duk inda ma aka samu bayanin bullar cutar da yake tabbatar da bullar cutar dr raymond dauda wani likita kuma shugaban asibitin banada wanda ke ma zaman kansa a yola ya ce zuwa yanzu sun koyi jinyar wasu da suka kamu da cutar shi nake faɗa ko a nan ma'a na ga Ah, marasa lafiya guda daya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne abinda dai ba mu iya mun fahimta ba shine wannan ciwo din irin shi ne wanda gwamnatin taraya ta tana magana a kai akan cewa ya canja sallo ita dai wannan cutar ana ma ɗaukar ta ne ta iska a ƙwayar halittar da ba a gani da ido kuma ta kama shafi abin da ke da alaƙa ne da numfashi haka na kuma najeriya na ma cikin ɓangaren ƙasashen afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayin ta to ko wasu matakai kamata jama'a su ɗauka domin rigakafin kamuwa da cutar hai layo dai ga ta bakin masanin kiwon lafiyar dr raymond dauda a yi kokari kada mutane su kasance da yawa a cikin ɗakin kwana sannan kuma ɗakin kwana ya kasance iska yana iya shiga ya fita a tabbata iska yana iya shiga akwai windo a buɗe wanda iska zai iya shiga har ya fita. Mafi yawancin alkaluman gwamnati na ko bayyana yawan waɗanda suka mutu ne a asibiti a yayin da wasu kuma ke ma mutuwa a gidajensu saboda rashin abin hannu da za su ke ɗaukar ɗawainiyar kansu a asibiti. To sai dai yanzu haka hukumomin lafiya na ma ɗaukar matakai na shawo kan matsalar ta hanyar rigakafi da bada magani da kuma yakwar wayar da kai akan kaucewa kwanciya a cikin ɗakuna saboda tsananin zafi. Dr. Fatima Atiku Abubakar da ke zama kwamishinan kiwon lafiya a jihar Adamawa ta mako bayan irin matakan da suka dauka ne a yanzu da farko za a fara ma mutane magana kan su rediyo da television a giya musu abin da ya kamata su lura da kamar mun san cewa ciwon sankaran in suka samu zazzabi in suna amai ko in suka samu sankaran wuya su yi kokari su tafi asibiti kar su zauna suna cewa za su yi amfani da maganin gargajiya kamar yadda alƙaluman cibiyar kare cututtuka ta najeriya ke ma nunawa ya zuwa yanzu kusan fiye da mutum 260 ne ma suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau yayin da hukumar ta ce kusan mutane 2000 ne ake kyautata zaton cewa sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekara kuma jiyon Zamfara da Sokoto da Katsina da Kebbi da kuma Neja ne suka fi fama da cutar a wannan karon. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Oh, oh.